excel lushene ka je ka kwace dan uban ka je ka kwace shi ke kana magana kana barbara dan bura uba kana ka je ka kwace ka kwace waye oga to ni ne oga amma ba za ka je ba sun gudun min da wa na shiga uku na lalace hotuna ne da Allah rahama sadau to rahama sadau ina ruwan da ita ba hoto bane mu bai da amshi ka ci ubanka dan ubanka hoto ne hoto ta kan hotar rahama sadau mu kwace wai dubu ɗari ka mai da bai wayo magana dina yanzu an tawo mun da wa ma na kai hakuri kai hakuri wayar ka eh waya ta ce akwai dan rahama sadau shi yasa na da hama da shi na gode na gode na gode na gode kai ma dai ma ko ani duk afim dai ba na tau ba na san mai shi kenan ka rike wayar hello dan matsala aka samu ne ina wai <laughs> ka me dan ubanka ta kan motan wata shege kamar da baiwa waya dan kura uba dabi <laughs> <laughs>